barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba yau 22 ga watan Rabi'u Thani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da goma ga watan daya miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib wallafar al-imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala a ah, wannan shine darasin mu na 76 cikin wannan littafi da kuma muna cikin azkar al-sabah wal masa wato zikirin da ake son yin sa da safe ko da yamma ko da safe da yamma kuma za mu tashi kan hadisin sauban inda yace wa fihi aidan an sauban wa ghairihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yumsi wa idha asbaha raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam وسلم kana haqqan ala allahi an yurdiyahu wa qala hadithun حسن sahih mun fara magana a wancan satin game da wannan ruwaya ko game da wannan hadisin Ah, wanda ya ce tirmizi ya ruwaito shi daga sauban kuma an ruwaito shi daga wani sauban wato ba daga sauban kadai ba an ruwaito shi daga sauban kuma an ruwaito shi daga wani sauban ce an da rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man kala hina yumsi wa idha asbaha wanda ya faɗa lokacin da ya kai yamma ko lokacin da ya wayi gari da safe ya ce raditu billahi rabban na yarda da Allah a matsayin ubangiji na ko a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yarda da musulunci na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabiyyan kuma na yarda da muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi kana haqqan ala Allah an yurdiyahu to ya zama haƙƙi ne akan Allah wato ubangiji ya wajabta wa kansa cewa zai yarda da shi wa tirmizi ya ce hadithun hasanun sahihi hadisi ne hasan kuma sahihi ah, mun yi magana akan wannan ibarar ta ƙarshe aka ce tirmidhi ya ambace ta ah, malamai sun yi bayanin cewa wannan ibarar ba ta cikin na nuska ko kwafi na sunan tirmidhi jami'u tirmizi kusan kwafi da yake shahararre abin nan wanda aka rawaito shi ta hanyar aka same shi ta hanyar karrohi da abu ali sadafi duk babu a ciki kamar da ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin littafin ta ijul afkar a kuma a cikin littafin al-asraf tuhfatul ashraf da zikirin al-atraf na abul hajjaj mizzi shi ma babu inda yayi bayanin cewa akwai wannan kalmar hasanun sahih abinda yake cikin littafin tirmidhi shi ne hadithun hasanun gharib gharib hadisin a cikin salsalarsa akwai mai ruwaya da ba amintacce a wurin malamai ba wanda yake da rauni shine sa'id ibn al-marzuban sa'id ibn al-marzuban wanda malamai sun raunana shi kamar imamun bukhari da waninsa sun raunana shi rauni mai tsanani wato rauninsa rauni ne mai tsanani a sauraka wannan isnadin na tirmidhi isnadi ne mai rauni kwarai da gaske amma hadisin an rawaito shi ta wata fuska daban ibnu abi shaiba a cikin littafinsa al-musannaf da kuma a cikin al-musnad nashi haka na ibn maja ta hanyar shi ibn abi shaiba haka na ibn abi asim a cikin littafin al-ahad wal mathani da wasunsu sun ruwaito wani hadisi ta hanyar wani da ake kira abi aqil abi aqil shine hashim ibn bilal shi kuma daga sabit daga abi sallam khadimin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga abi sallam khadimin nabi sallallahu alaihi wa sallama to shi ma wannan isnadi yana da rauni shi ba mai rauni yana da illa guda biyu na farko akwai jahala a cikinsa na biyu akwai al'ittirab wato sassabawa a cikinsa jahala shi wannan rawun da aka ce sabiq ibn najiya ba a san wane ne shi ba ba a tantance wane ne shi ba ba ya da mai ruwaya daga wajensa sai mutum ɗaya shi ne hashim shi shine hashim ibn bilal din ne wannan abu aqil din shi kadai ya ruwaya daga wajensa kuma ba a samu wani malami da ya yabe shi ba saboda haka wannan illa ce a cikin isnadi sannan na biyu mis'ar wanda ya daga cikin manyan malaman hadisi mis'ar ibn kidab ya rawaito hadisin wannan daga shi abi aqil da wannan sigar da muka abi aqil an sabiq an abi sallam khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam haka riwaya ta zo to amma shu'ba shi ba ɗaya daga cikin manyan malamai ne ya rawaito hadisin daga abi aqil an sabiq ibn najiya an abi sallam an khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam to ga abi sallam kuma sai anan sai ya zama ba shine khadimin ba sai ya zama na shi ma daga wani daga khadimin annabi sallallahu alaihi wasallam a wacce riwaya an ce shine khadimin shine khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kuma riwaya shu'ba sai aka ce an abi sallam an khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam zama mutum biye ne wannan shi ake kira ittirab kuma dukkanin su manyan malamai ne bare ka yi watsar da ruwayar wani mis'ar da shoba dukkanin su manya ne so ka wannan ittirab ne wannan wajihin imam ahmad da nasa'i a cikin amalul yawm wal layla da abu dawud su rawaito saboda haka wannan turabi ne wanda yake raunana shi wannan isnadin al-munziri a cikin littafinsa at-targhib wat-tarhib ya kawo wani hadisi daga wani sahabi da ake kira al-munaydir al-munaydir sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabi'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu man qala idza asbaha raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan fa ana az-za'im la aqudanna bi yadihi hatta udkhilahu al-janna ah, wannan ah, sahabi almunazir munayzir yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya gari ya ce raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyyan na yadda da annabi muhammad a matsayin annabi annabi ya ce fa'anar za'ibu tunan ya masa lamuni la'akuzan da biyadihi tabbas hakika zan kama hannunsa hatta urkila Janna har sai na shigar da shi aljanna wannan wani wani hadisin ne daban ba wancan hadisin na kauban ba amma dai kuma abinda ya kunsa shine abinda hadisin sauban ya kunsa Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya karfafa wannan riwayar a cikin silsilar hadith sahiha hadisi na 2686 ya karfafe shi ta hanyoyinsa daban-daban akwai Abu Dawud ya ruwaito shi wannan ita wannan addu'a ko shi wannan zikiri ba tare da yi masa da baibayi da safiya ko yamma ba ba tare da kaidi ba cewa an ruwaito daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa man qala annabi ya ce man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi rasulan wajabat lahu al-janna wanda duk ya faɗi wannan cewa raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan kuma na yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin rasulan manzo yace wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi wannan wannan ya tabbata da kikkiawar salsala a cikin a cikin sunan abi dawud Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin as-sahiha hadisi na 334 sauraka wannan addu'a ta tabbata sawa'un a matsayinta na wannan zikiri ya tabbata sawa'un a matsayinsa na zikiri da zaka iya yin shi a kowane lokaci kaga dama da kuma matsayinsa na zikiri da zaka iya yin shi da safi ko da ruwayar tauban da ya kawo mana bata inganta ba amma mun samu ruwayar al-munazir wanda ta inganta ruwayar sauban da ruwayar abin nan a ruwayar abi sallam dukkaninsu ba su inganta ba amma mun samu ruwaya ingantacciya ita ce ruwayar al-munazir sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki ita ba aka faɗi gara basa ta wanda yayi haka anan an ce kana haqqan ala Allah ya yi warziyahu haƙƙi ne na ubangiji ya yarda da shi haƙƙi ne akan ubangiji ya yarda da shi amma a can sai ya ce fa ana zaimu annabi ce ni na lamunce masa ni na yi masa lamuni na tsaya masa da akhudhanna bi yadihi hatta urghilahu jannah wallahi sai na kama hannunsa na shigar da shi aljanna a ruwayar abu sa'id da cewa ba a kayyade ta da safe ko rana ko yamma ba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce wajabat lahu aljanna to da mun duk dai abin da ake wa kenan a dai samu aljanna dai ta kowace hanya ce dai a samu a shiga saboda haka in an ce kana haqqan ala Allah an yurdiyahu wa ridwanun min Allah akbar sai wajabat lahu to alhamdulillah an taki mataki wanda shine kusan ta nan kuma akan samu yardar Allah din subhanahu wata'ala za mu ga cewa hadisin yana magana akan wasu ginshikai waɗanda su ne addinin idan mutum har ya yarda da waɗannan abubuwa yarda ba ta fatar baki kawai ba ya yarda da su daga zuciya da bakinsa da ƙabobinsa ya tsaya a kansu to babu shakka wani ɗan aljanna ya ce ya yadda Allah subhanahu wataala shine ubangijinsa ma'ana shine mahaliccinsa ya miƙa wuya ya sallama wa ubangiji subhanahu wataala a rububiyarsa yadda shine mahaliccinsa shine yake bashi ya hana shi shine mai masa zata duk wani abu da ya samu ta hannunsa ya samu duk wani abu da ya rasa ubangiji subhanahu wataala ne bai bashi ba sauraka ya sallama ubangiji cikin ayyukansa wani ita ce shi ne sallama ubangiji ta fuskar shi ne raditu billahi rabba wa sanawabil islam dinan ya da musulunci shine addininsa ma'ana zai miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala ya bauta masa ta hanyar addinin musulunci addinin musulunci shine abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da shi wanda yake kunshi a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine addinin musulunci mutum ya da cewa shine addinin da zai bauta wa Allah da shi kaga wannan kuma shine daman sako na ƙarshe da Allah subhanahu wataala ya saukar wa dan adam da cewa idan ya rike zai samu yardarsa zai samu aljannarsa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba ba za a karba daga sa ba kowane irin addini ka rike ba musulunci ba to ka rike banza ba za ka samu komai a wajen Allah ba wa huwa fil akhirati min khasirin karshe ma a lahira zai samu kansa cikin hasararru wannan suka suka yi asara suka tabi Allah subhanahu wataala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne na cika muku addinin ku na kuma cika ni'ima ta gare ku kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini saboda haka mutumin da yace ya yarda musulunci shine addini ma'ana ya yarda zai mika wuya ga hukunce-hukuncen addini zai bauta wa Allah kamar yadda musulunci ya zo da shi musulunci kuma shi ne abinda yake cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sanawabi muhammadin Nabiya, nabiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi ne wanda zai bashi abin da zai bauta wa Allah da shi zai kusanci Allah subhanahu wataala da shi ba a gurin kowa zai karbi ibada ba sai a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ne aka aiko da wannan aikin duk wani wanda zai ce ga wata hanyar da za ta kai ka ga Allah sa sabawa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yaudara ka zai zai cuce ka in ka bi shi to za ka ci kanka kai da shi a gurin da kowa zai yi baran-baran da uwansa kowa zai la'anci dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan authority shi kadai yake da wannan ikon domin shine ubangiji subhanahu wataala ya zaba ya bashi manzanci na ƙarshe ko annabawa za su dawo su masu za su ne babu wani annabi da a ce annabawa za su dawo to ba su da zaɓi ba ce su bi annabi sallallahu alaihi wasallam da ce lauka na musa hayyan ba wasu yahu illar tibai da annabi musa yana da rai ba abin da zai fishe shi sai dai ya bi ni idan annabawa su kansu ubangiji subhanahu wata'ala ya rike alkawari a wajensu cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu lalle abinda suke tare da shi za su saki su rike na annabi sallallahu alaihi wasallam so ina ga wani wanda ba annabi ba so babu wani wanda zai iya cewa shi ma yana da hanyar da za ta kai ka ga Allah ba ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan alqur'u kulluha masdudatun ila Allah illa tariqa muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wata hanyar da za ka bi ka ce ta kai ka ga Allah to a tushe take ba za ta kai ka ga Allah subhanahu wataala illa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal mushrikeen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili to da hanya ɗaya ce guda ɗaya ce sabilun siratun ba subul ba hanyar guda ɗaya ce ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam to mutumin da ya yarda ya amince cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shike da wannan damar cikakkiya babu shakka wannan ba ya zo da dukkan abin da ake bukata a matsayin sa na dan adam ya zo da shi don haka babu abin da ya rage sai ya samu alkawarin da Allah ya masa ubangiji kuma in ya alkawari baya shi ubangiji ya alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'at Allah baya alkawari kuma ya tashi alkawari ya ce ya fasa ko ya hango wani abu ubangiji baya da wannan dinar musulmi babu bada a aƙidar shi'a ƙidar yahudawa ce suke da bada bada sune suna cewa Allah yakan yi abu daga baya gano ba haka kamata yi ba sai ya sake ra'ayi shi yasa da farko ya yabi sahabbai ya yabi sahabbai kuma daga baya ashe ba mutanen kirki ba don haka wannan yabo da kuke ta karantawa alkur'ani na sahabbai daga baya Allah ya tashi daga wannan ra'ayi wani haƙida ce ta kafirci domin tana jinginawa kana jinginawa Allah jahilci cewa akwai wani abu da Allah subhanahu wataala baya hango shi sai daga baya abubuwa sun cabe sannan ya gano shi kamar yadda ni da kai da wasu da wanda suke wani mahaluki wanda yake mai tauyayyen ilimi yake yi zaka ci abu ga yadda yake sai daga baya ka gano ba haka yake ba Allah subhanahu wataala ba haka yake ba ilimin sa ilimi ne wanda babu jahilci gabaninsa kuma babu bantuwa nan gaba lam yasbiquhu jahlun wala yalhaquhu nisyan la yadhillu rabbi wala yansa la yadhillu ay la yajhal wala yansa saboda ilimin ubangiji subhanahu wataala babu jahilci gabanin sa duk wani ilimi da yanzu mutun yake da shi akwai jahilci tare da shi kafin ya samu ilimi da bai sani bane الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لأنكم تشكرون haka kowa ya zo duniya bai san komai ba daga baya Allah subhanahu wataala ya bashi hanyoyin da zai fahimci ya fahimci abubuwa sam'a wal absar wal afida Allah ya ba ku ji da gani da zuciya ko kuma hankali wanda da shi kuke riskar abin da yake zama ilimi haka duk wani wanda zaka gani mai ilimi to da can ba ilimin daga baya san shi saboda ka sabaqahu jahl kuma tana yiwa ya sani ya manta amma ubangiji subhanahu wataala la yansa la yadhillu la yadhillu rabbi wa la yansa saboda haka yalhaquhu nisyan da baka sani ba ka sani kuma bayan ka sani ka manta eh laula nisyan kamar yadda ibnu sirin yake cewa laula nisyan la kana ilmu kaseeran ba dan muna manta ba ilimin aida da yawa a ce don abin da kake ji ba mantuwa to da ba a san ilimin da kowa zai rika yawo da shi a kan akwai yasa ba to amma akwai mantuwa tare da dan adam ubangiji duk ba tare da wani. saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana cika ma dukkan wani wanda ya masa alkawari na gidan aljanna yana cika masa wannan alkawari eh, yana yana cika masa wannan alkawari wannan wajibi ne ba yi imani da wannan kai yadda cewa alkawarin da ubangiji subhanahu wataala yayi na zai maka shine abinda muka karanta a baya wa ana ala ahdika wa wa'adika masafa wa wa'adika shine ka yadda cewa alkawarin Allah da ya yi na cewa dukkan wanda ya yi abubuwan da ya rike abin da ya yi umarni da ya rike shi zai masa sakayya iri ta za ka yadda da wannan za ka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ana za'i na tsaya wa mutum in dai zai yadda da waɗannan don haka ba wai ana nufin kawai ka faɗa da fatar baki ba amma ka su ta abin wannan imanin munafukai ne za su faɗa da baki wai zalikun lazina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون faraka tara tare da ku sun yi imani sun bar ku to ba huwa imani ne da baki ne kawai yake ana so idan mutum ya faɗi abin da ya faɗa ya zama haka yake da gaske ne to da ka ya zama na radiya billahi rabban wa radiya bil islam dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan sai riwaya ta Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa wafi tirmidhi haka nan ya zo a cikin jami'u tirmidhi aidan har ila yau an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qala hina yusbihu aw yumsi wanda yawayi gari ko yamma yace allahumma inni asbahtu ushiduka ya Allah na waye gari ina shaida ka ina wato kafa ka shaida wa ushidu hamalata arshika ina kafa mala'ikunka masu daukan al'arshinka masu dauke da al'arshinka shaida wa mala'ikatak ina kafa mala'ikunka a matsayin shaidu wa jami'a khalqika da dukkan mahalittunka annaka anta Allahu la ilaha illa anta cewa kai kai ne Allah kuma babu abun bauta da gaskiya sai kai wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma muhammadu bawanka ne manzanka a ataka Allahu a minan nar yace idan ya haka Allah zai yanta wato ɗaya bisa hudu nashi daga wuta wato ɗaya bisa hudu nashi Allah zai yanta shi daga wuta wa man qala ha marratayn wanda ya faɗi wannan sau biyu a ataka Allahu nisfahu minan nar Allah zai yanta rabinsa daga wuta kuma man qala ha salatan wanda ya faɗi sau uku kuma atakallahu salatata arba'ihi minan nar Allah zai yanta uku bisa hudu nashi daga wuta wa man qala ha arba'an wanda ya faɗa sau hudu kuma atakallahu minan nar Allah zai yanta shi daga wuta wannan ruwayar ya ce mana wa fi tirmidhi ya ce mana wa fi tirmidhi yana yana nufin wa fi jami'at tirmidhi kamar hakika wannan lafazin baya cikin sunan jami'at tirmidhi yana cikin sunan abu dawud wayar abu dawud ce abu dawud shi ya ruwaito wannan hadisi kuma sanadinsa yana da rauni a cikinsa akwai illa guda biyu illa ta farko akwai wani abdurrahman ibn abdulmajid wanda malamai ba su san hakikanin wane ne ba majhul ne na biyu kuma akwai al-ikhtilaf fi sama'i makhul ruwayar makhul ce al-anas makhul malamai sun yi sabani shin ya ji wani abu daga anas ko bai ji daga anas ba ah, makhul yana daga cikin manya-manyan malamai na sham ya ji wani hadisi ya ji wani hadisi daga anas ko ba abin da ya ji daga anas al-imam ah, bukhari ko kuma abu mushir ali ibn mushir wani ɗaya daga cikin malaman sham yana tabbatar da cewa ya ji daga anas amma imam bukhari yana korewa imam bukhari yana kore cewa abu ah, abin da ya ji daga anas haka hadisin ko da mun dauki maganar abu musir mun tabbatar da cewa manhul ya ji daga anas to yana da illar illar jahala a cikinsa shine abdurrahman ibn abdul majid wanda yake cikin sanadinsa amma hadisin yana da wata hanyar daban da aka rawaito shi da ita daga wajen al-imam bukhari a cikin littafin al-adab al-mufrad da ibn sunni a cikin littafin amal al-yawm wallaila haka nan malamin ibn sunni nasa'i shi ma a cikin littafin sa'amar yawon wallaila a dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi wanda ita ma ita ma hanyar mai rauni ce ita ma wannan hanyar tana da rauni a tirbizi ya fitar da hadisin ta hanyar baqiya ibn walid an muslim ibn ziyad an anas amma ba da wannan lafazin ba shi lafazinsa man qala hina yusbihu اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب wani shi ne lafazin ruwayar tirbizi ba wannan lafazin da ya ambata ya ce wa tirmizi wannan lafazin a wajen abu dawudi ne ah, tirbizi za mu ga lafazin su cewa iman qala hina yusbihu wanda da gari ya waye masa ya ce allahumma asbahna nushiduka ya allah mun waye gari muna kafa ka shaida muna sanya ka shaida wa nushhidu hamalata arshika muna kuma sanya mala'iku masu daukan al'arshinka shaidu shaidu wa mala'ikatak da mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkanin halittaka bi annaka Allahu la ilaha illa an cewa kai ne Allah baka da abun babu abun bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kadai la sharika lak kuma baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma muhammadu bawanka ne manzanka ne arwaya ta ce illa ghafarallahu lahu ma asaba fi zalika al-yawm sai Allah ya gafarta masa laifin da yayi a wannan yinin in ya faɗi wannan da safi to abin da yayi a wannan yinin Allah zai gafarta masa wa in qala hina yumsi haka na in ya kai yamma lokacin yamma ya faɗi ta ya faɗi wannan addu'a ghafarallahu lahu ma asaba fi tilka al-layl Allah zai gafarta masa zanubin da yayi a wannan dare to shi ma da isnadin yana da rauni isnadin tirmidhi shi ma yana da rauni a cikin sa akwai baqiya ibn walid a baqiya eh, baqiya ibn walid wanda yayi an ana abinda malaman hadisi suke cewa an ana bai ce ya ji hadisin ba shi kuma ana tuma sa da tadlisi sannan baya ga wannan akwai muslim ibn ziyad wanda yake cikin hadisin wanda shi kuma majhul ne malamai ba su san da zamansa ba sauraka wannan ruwayar ita ma tana da rauni wannan ruwayar tana da rauni Eh, abinda yake hadisin ya kunsa kamar da kuwa gani yana cewa idan mutum ya faɗi wannan da safe ko da yamma ya ce Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika ina sanya ka shaida ina sanya mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin ka shaida sannan da sauran mala'iku duka akwai mala'iku guda takwas wanda Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika samani yau mai zai fawqahum samani mala'iku takwas suke dauke da al'arshin ubangiji sannan kuma akwai sauran mala'iku da ubangiji wani wata ya halitta a cikin sammai da ƙasa a cikin sammai wanda ya ba su ayyuka da yawa wasu ayyukansu su yi a ƙasa wasu su yi ibada a sama yana kafa su shaida yana kafa dukkanin halittar Allah shaida ya fara da hamalatul arsh sannan ya kama mala'iku mala'iku a amma min hamalatul arsh in ka ce mala'iku hamalatul arsh sun shiga dan su ma mala'iku ne sai ya fara da kadan sai kuma ya ƙara fada da abun sai kuma sai ya ƙara fada cewa wajen a khalqika in ka ce wajen a khalqika duk mala'iku sun shiga da mala'iku hamalatul arsh da wadanda ba hamalatul arsh ba shine khassasun ma'amma khassafa amma ya fara da kadan sannan ya ƙara budawa sannan kuma ya kawo ma magana take gaban miya duka to ina sa su su zama shaida cewa annaka antallahu la ilaha illa anta cewa kai ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai to kai kadai ne ka cancanci a bauta maka duk wani abu da ake bautawa ba kai ba to ƙarya ake bautawa kai ne abin bauta na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'u min dunihi huwa al Allah shi ne gaskiya duk abin da za ku bautawa shi ba to bauta kuke bautawa ka ya yarda cewa shi Allah shi kaɗai ne abin bautawa anna na abduka wa rasuluka kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan ka ne manzon ka ne to ba ɗaya ba kamar yadda yahudu suke faɗa dangane da uzairu ko kuma a nasara suke faɗa game da annabi isa alaihissalam ko larabawa mushrikai suke faɗa game da mala'iku cewa banatullah cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to ni ban yadda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi daukaka mafi daraja mafi falala cikin duk halitta da Allah ya yi duk da haka shi ma bawa ne kuma wannan shine mafi daukakar daraja da zai kai gare ta shine zama bawan Allah abduka wa rasuluka kuma manzarka to wannan shine abinda ruwaya ta fito idan ya faɗa da safe ko da yamma a ataqallahu rubahu minan nar in ya faɗe ta sau daya Allah zai yanta rubu'insa daga wuta idan ya faɗa sau biyu za a yanta rabinsa idan ya faɗa sau uku za a yanta kaso uku na nashi in ya faɗa sau hudu za a yanta shi gaba ɗaya amma ya kamar da kwaji ruwa ce wata ke da tana da rauni Ruwa ce mai rauni sai hadisin eh, abin da ya ce wafi sunan abi dawud hakanan ya zo cikin sunan abi dawud Ana abdullahi ibn gannan an karbo daga abdullahi dan gannam radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu wanda ya wayi gari yace allahumma allahumma asbaha bi ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika laka lakal hamdu wash shukru faqad adda shukra yawmihi wa man qala mithla dhalika hina yumsi faqad adda shukra laylatihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya waya gari yace Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah abinda duk nawayi gari da shi ko a cikin sa na ni'ima aw bi ahadin min haqqika ko wani ya waya gari da shi na ni'ima faminka wahdaka to daga wajenka ne ke kadai la sharika laka baka da abokin tarayya lakal hamdu wal shukru godiya ko yabo da godiya da kirari duka sun tabbata gare ka kai kadai wa shukuru da godiya faƙad adda shukura yawmihi to in ya faɗi haka to ya biya ya bayar da godiyarsa ta wannan rana wa man qala ka zalika hina yusi wanda kuma ya faɗi irin haka da yamma faqad adda shukra laylatihi to ya bayar da godiyarsa ta daren ta wannan daren wannan ruwaya tana da rauni ita ma ruwaya ce da'ifiya a cikin a cikin sanadinta ko wanda ake kira Abdullah ibn Ambasa abdullahi ibn ambasa wanda shi kuma majhul ne malamai ba san da shi ba saboda haka ruwayarsa ruwayarsa ba karfafiya ba ce da haka wani hadisi ne za'ifi a in baka ce hadisi za'ifi ana nufin ba a tabbatar da jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sharuɗan da ake so kowane hadisi ya cika kafin a tabbatar da cewa annabi ya faɗe shi to shi bai cika ba shine ma'anar za'ifi saboda haka babu ranar da za a ce masa hadisin annabi sallallahu alaihi ranar da aka samu cewa ya cika wannan sharadin zuwa yanzu dai ba wanda ya samu kun kuma daga wani ya samu daga cikin ku gobe sai sanar amma dai zuwa yanzu wannan mutum an basa ah, abdullahi ibn an basa majhuli jahala kuma tana daga cikin asbabul dhaf gurin malamai sun san dalilan da ake gane hadisi mai rauni ya zama a sanadinsa akwai wani mutum da ba a san daga ina yake ba ba san komai a kansa ba to malamai ba su karbi an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'alu nadir saboda jahala sababi ne da zai saka takatsantsan wajen karbar karbar ruwaya an gane ba zalle ba ne abinda ya zo a cikinsa na ma'ana ya zama ba gaskiya ba yanzu kamar da ce ba asbaha allahu ba asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak abinda na waye gari a cikinsa na ni'ima ko wani daga cikin halittar ka ya waye gari a cikinsa na ni'ima daga wajen ka ne kai kadai wannan gaskiya ne alkur'ani ya tabbatar da wannan ma bi kum min ni'matin fa min Allah duk abinda ya si tare da sunan na ni'ima daga Allah duk wata ni'imar da dan adam zai sa tsinci kansa a cikinta to Allah ne ya masa ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abu mai kyau da ka samu daga Allah wanda ita ce aqidar musulmi musulmi ya san dabararsa da iyawarsa da karfinsa da wayansa baya bashi shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah ka da karfinka baya baka sai dai daga Allah saka wannan aqida ce ta duk wani mu'minin kirki da ya san abin da yake ba zai ce abin da ya samu ba wayansa ne ko iliminsa ne ko sanayyarsa ce ko sun yi fafatuka sun wahala suka samu abin nan a ba zai faɗi irin yadda ƙarun ya faɗa ba ce inda ma tuho ala ilimin indi ce sa ne ya bashi ya san harkar kasuwanci yadda za a juya kuɗi ɗan da nan ɗan kaɗan su zama masu yawa ƙarshe allah wani wataala ya kwace dukiyar shi ma ya halaka shi sauraka musulmi yana jin cewa dukkan wata ni'imar da ya sarki cikinta sawa'un ni'imar lafiya ce ni'imar wadatar arziki ce ni'imar yaya ce ni'imar sarauta ce ta mulki eh, ni'imar karbuwa ce ni'imar ilimi ce kowace irin ni'ima da mutum ya ji kansa a ciki to yi wa Allah godiya san cewa daga Allah take ya yi ikirata cewa daga Allah take wani abu ya same shi ko wani mara daɗi ya san cewa akwai akwai sanadiyar kansa shi ma kansa yana iya yana iya taka rawa Allah ya jarrabe shi da wannan abu zuwa ka kaga abinda yake cikin wannan gabar haka yake alqur'ani ya tabbatar da shi kuma wannan ce akida ta musulmi wahdaka la sharika laka baka da abokin tarayya lakal hamdu wa shukru godiya wato yabo da kirari da godiya duka naka ne Allah subhanahu wataala ke da wannan kuma shi ya cancanci wannan wannan duk abubuwa ne da suka tabbata abinda za ka takatsantsan wajen tabbatar da shi shi ne magana faƙar adda shukura yau cewa in ka haka ka bayar da ka gama godiyarka ta rana wannan wannan sai an ji annabi ya faɗa haka da gaske sannan za a faɗa ko wanda ya faɗa da daddare ya gama biyan godiyarsa ta dare wannan wani abu ne da ba za ka tabbatar da shi sai an samu wani dalili daga waje ya tabbatar da wannan gaba sannan kuma cewa da safe ake faɗa wannan ko da yamma ake faɗa da shi ma wani abu ne sai an samu dalili ya tabbatar da shi sauraka ba za ka ce wa mutane ai ma'anar tana da kyau gudan haka mu ɗauke shi a cikin azkarul as-sabah wal masa zikirin safe da yamma ba za ka faɗa haka ba sai ka tabbatar da cewa annabin ne ya ce haka wannan shine ma'anar a gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba an gane wa fi sunan haka nan ya zo a cikin sunan sunan abi dawo sunan nasa'i da sunan ibn maja banda banda tirmidhi wa sahih al-hakim da littafin ingantaccen littafin hakim shine al an abdullah ibn umar daga abdullah ibn umar kala yace lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ula'i kalimat annabi bai zama yana barin waɗannan kalmomi ba hina yusi lokacin da zai yamma wa yusbihu da lokacin da zai waye gari annabi bai ya bari ya kai yamma bai faɗo wato yamma ba ta wucewa bai faɗo wannan ba garin Allah in ya waye kuma sai ya faɗi waɗannan kalmomi Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وتوينا cewa ya Allah lalle ina roƙonka lafiya a duniya da lahira Allahumma inni as'aluka al'afwa ina roƙonka afwa wal afiyata da lafiya fi dini wa dunyaya a addini na da kuma duniyata wa ahli wa mali da iyalina da dukiyata Allahumma astur awrati Allah ka suturce aibubbukana wa amin rawati ka amintar da tsorona Allahumma ihfazni min bayni yadayya Allah ka tsare ni ta gabana wa min khalfi da ta bayana wa an yamini da ta damana wa an shimali da ta haguna wa min fawqi da ta samana wa an wa'udhu bi'azamatika ina neman tsari da girmanka an ubtala min tahti a cin min ta ƙasa wato a min kisan mun miƙe ta ƙasa ƙara waki ya ce ya'anar khas ya'anar khas yana nufin girit wato haɗewar ƙasa ƙasa ta haɗe shi wani hadisi hadisi ne tabbatacce wani yana cikin sunan abu da'ud yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan nasa'i al-mujtaba yana cikin al-kubra cikin littafin sa'amal yau wa laila haka na ibnu maja shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sunan shi yasa ya ce wa fi sunan fi sunan yana cikin waɗannan guda uku banda tirmidhi sannan kuma yana cikin musnad imam ahmad da kuma adabul mufrad na imam bukhari da wasu daga cikin littattafan hadisi kamar sahih ibn da mustadrak na hakim shine ya kira shi da sahihul hakim ya kira shi da sahihul hakim ba dan matsayinsa daidai yake da sahihul bukhari ba ko sahih muslim sai dan shi mai shi wannan ya nufa lokacin da ya rubuta littafinsa ya nufi ya tace hadisan da yake ganin sahihai ne kamar hadisan bukari da muslim sai dai ya dace a wasu a wasu kuma bai dace ba a wasu yayi nasara sun cika sharuɗan da ake so ko sharuɗan da bukari da muslim suke suka nufa wani guri yayi nasara ya samu sharaɗin bukari wani guri ya samu sharaɗin muslim wani guri ya samu sharaɗin hadisi sahihi wani guri ya samu sharaɗin hadisi Hassan wani guri kuma hadisin ya zama mai rauni wani lokaci ma yakan zama hadisi ne na ƙarya da wani da ya sa ba tare da ya la'akari ba da ka kiransa sahi ala مقتضى مراد صاحبه ليس على الواقع على الحقيقة ما لتافن سبكي لتافن بخاري ومسلم hadisin ibnu hajar ya hassana shi a cikin littafin sanata ibn al-afkar shek nasir bin albani a littafai da yawa Sayo abi dawo da Sayo nasa'i da Sayo ibn biya ya ci ma ya tabbatar da hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa an karbo shi daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu abdullahi dan umar shine yake fadar wannan ce lam yakuni nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i kalimat hina yumsi wa hina yuswi annabi baya barin waɗannan kalmomi da safe da yamma da safe sai ya faɗe su da yamma sai ya faɗe su cikin ce Allahumma inni as'aluka al'afiyata Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah ya Allah ina roƙonka wato lafiya ina roƙonka kamar lafiya a duniya da lahira al'afiya shi ne salama to ya samu kukuta daga cututtuka daga dukkan abinda zai cutar da jikinsa ko zai cutar da addininsa zai cutar da duniyarsa ko zai cutar da lahirarsa cuta ta jiki da cuta ta addini cuta ta jiki da cuta ta zuciya da cutar da a nan duniya za ta addabe shi da wacce sai ya je lahira dukkaninsu kuɓuta daga waɗannan cututtuka shi ake cewa al'afiya haka lafiya ta jiki al'afiya lafiya ta ta addini al'afiya an gane ake ce al'afiya ana nufin lafiya ta duka ɓangarorin ta kowane ɓangare da yawanci ba haushin ya ce lafiya an tashi lafiya yana nufin jikinka ras ba ka da matsala kamata an tashi lafiya ma'ana ka tashi da lafiyar jikinka kuma ta tashi da addininka garai ba ta tashi da wani abubuwa da suka shafi eh, da za su kawo maka matsala a addininka ba shine ma'anar al'afiya al'afiya shi yasa akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da sunan ibn maja hadisi ne tabbatacce hadisin alabbas abbas da abdul muttalib da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulallah allimni shay'an as'aluhu Allah azza wa jalla shi ya ma'aikin Allah koya mun wani abin da zan roki Allah ya bani shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu al'afiyata ka roki Allah al'afiya ce Allahumma inni as'aluka al'afiya ka faɗi haka al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya bari sai bayan kwanaki an yi 'yan kwanaki sai ya sake dawo a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allimni shay'an as'alullaha as'aluhu Allah ya manzan Allah gaya min wani abu da zan roƙi Allah ce wato ya ɗan bari an yi kwanaki ji ko wata ansar daban kamar je yake kawai ka ce Allah ka bani lafiya kamar ya ɗan yi kaɗan saura ka sai da ya bari aka yi kwanaki sai ya sake dawowa ce ya rasu Allah ya allimni an as'alullah al'afiyya as'alullah as'aluhu Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abbas يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة ya ce ya abbas ya bafan manzan Allah ka roƙi Allah lafiya duniya da lafiya ya tsaya nan bas saboda mai in ya roƙi wannan to ya roƙi komai ya roƙi afiya fi badanihi ya roƙi afiya fi dinihi ya roƙi afiya fi malihi fi ahlihi komai nashi Allah ya zaunar da shi lafiya zaunar masa da jikinsa lafiya da addininsa lafiya da iyalansa lafiya da dukiyarsa lafiya sana'arsa lafiya komai nashi lafiya to me me komai ke nema bayan wannan amma ka san dan adam ka ce amin addu'a in kaɗan yi gajeriya sai gaba kai masa ba yana so sai ka daɗi yana ta amin amin amin ta tana zai cewa an yi addu'a ta ratsa shi amma kai yi kaɗan sai ga kai wannan malamin to shi yasa shi ma sai da ya bari an yi kwanaki sai sake dawo to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abubakar abubakar siddiq shi ma hadisi yana cikin musnad imam da sunan na ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu al'afiya fa innahu ma utiya 'abdan shay'an khayran min al'af min al'afwi wal 'afiya sallallahu al'afwa wal 'afiya fa innahu ma utiya 'abdun shay'an khayran min al'afiya min al'afwi wal 'afiya yace ku roki Allah afuwa da lafiya domin babu wani abin da za a bawa bawa da ya kai lafiya wato da afuwa ka annabi sallallahu alaihi umarni da cewa a rika roƙon Allah subhanahu wataala wannan yasa ko ko ko matattu in aka shiga kabari ba daga cikin addu'a da ake musu nasallallahu lana wa lakum afiya to kaga in ka ana nufin lafiyar jiki kawai wanda ya mutu ai kaga ba maganar lafiyar jiki ce al'afiya din ta kunshi lafiyar jiki kai ga mai rai kenan da lafiyar kuma addinin ka da lafiyar dukiyarka komai shi wace Allah ya bashi lafiya ta ya samu Allah subhanahu wataala yana mai yarda da shi to shi yasa ya ce Allahu bai yas'aluka al'afiyata fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira Allahumma ina as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini kunga fassara ta fito a gaba ina roƙonka al'afwa al'afwa shine ubangiji subhanahu wataala ya kawar maka ya yafe maka laifukanka laifukanka da kai ubangiji subhanahu wataala ya yafe maka su shine al'afwa al'afiya ya baka lafiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya bani lafiya a addini na ya bani lafiya a duniyata ya bani lafiya iyalina da dukiyata so haka wannan ce ni'ima in bawa ya samu wannan ya gama samun ni'ima nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man asbaha man asbaha eh, mu'afan آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت أهله فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نفس سلسلة وانده يواهي قري آمنا في سربه yana yana zaune lafiya baya tsoron kwaram baya tsoron komai lafiya lau duwace tuntunu baya jin cewa suna kusa da shi mu'afan fi badanihi jikinsa kuma garau babu matsala a cikin jikinsa baya fama da wata cuta inda hukotu yau bihi yana da abin da zai ci a ranar baya tunanin yau mai zai ba iyalansa yana da shi annabi ya ce faka an na mahizat lahu duniya bi azar wannan kama an tattara masa duniya ne gaba ɗaya an bashi in mai hankali ne wanda ya ishe shi amma ga mutum Allah ya bashi waɗannan abubuwa amma kuma kaga ana ta rigima da shi wai an yi zaɓe ya faɗi wannan bai san hakikanin ni'ima ba Allah ce Allah nabi ce Allahumma stur Allah ka suturce min al'aura ta al'aura ana ana nufin al'aib wato yobi Allah ka suturce min aibubbuka na duk dan adam yana tattare da aibi ubangiji subhanahu wataala shi yake sanya wa dan adam sutura ya rufe masa sa aibinsa eh, mai nuniyatul qahbani قحطانية والله لو علموا, لو علموا قبيح سريرتي لأبى salama علي man يلقاني to wallahi da sun san irin yadda nake a boye to ko sallama suka ko gani na suka ba su mun sallama ba haka bawa ya roki Allah ya suturta shi abubuwan da yayi ubangiji subhanahu wataala ya rufa masa asiri yau ba tun da sarai ranar da ake kwaranya asirai tona asiri shi Allah ya rufa masa wanda shi ne babban gafara da Allah zai bayan bayansa lokacin da zai jawo bawansa kusa da shi ba cikin dandazon halitta ba yadda za a tona asirin wasu shi Allah ya jawo shi fi kanafi fa yuqarriruhu bi ka kai kaza eh nayi kaza kai kaza nayi kaza bawa ya tabbatar da cewa kawai ya halaka don wadannan laifukan gashi Allah yana cewa kuma ya yi na ci to satartuka fi duniya wa ana afir laka fil akhirah a duniya na suturce ka ban tona asirinka ba to kuma a yau na gafarta maka dole shi Allahumma sur awrati baka duk al'aura a luga shine abinda ba ka so wani ya gani shi yasa al'aura ta cike ake ce mata al'aura saboda ba wanda yake so a gana shi duk abinda da ka son wani ya gani shi ita ce al'aura sauran ta jiki ce ko ta wani aiki ce ko ra'a wanda dai kake ka son mutane su gan shi to kaga wannan abu ne da zai kunshi yanzu kama a irin wannan lokaci da mata suke yawo tsirara da sunan sun yi kwalliya yana da kyau matan musulmi su yawaita wannan addu'a Allah ya sitirce musu al'aurarsu kada ya sa wani abin da zai sa su fito suna fitar da al'aurarsu suna garin kamar kwakwiyarsu eh, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kasiyatun ariyat ga su kamar kaya da a jikinsu amma tsarara su tafiya a yau kusan da dama da dama daga cikin matan musulmi haka suke yawo saboda an nuna musu cewa wannan shine cinyewa Shi ne birgewa shi ne wayewa shi shine zamananci Ka ga mutum wa yana rigima da matarsa wai tana sa hijabi nan mijin shi da zai yi ji daɗi cewa matarsa tana tana kanta a shi ne yake rigima da ita wallahi kika sa wannan kwaroron abu. ba zan ƙara ba zan yadda ɗauke ki a mota ta ba kina tafiya haka kamar bukka eh? sauraka ba zai ta rigima da ita wani da aka gaya mun malami ne ma shi malami ne sai da irin malami karkatacce karkatacce babba ne limamin juma'a ne amma rigima yake da matar sawai tana sa hijabi wai irin suturan mutanen ce kike sawa kema hijabi ba wannan sauraka sun je hajji ita kuma ta ga duk mata da an sa a hajji an ta sun sa sutura mai kyau ta sa ya rika yi mata fada ya eh, yi ta mata fada ƙarshe sai dai in ta saka da takan shi ta tuɓe in ya tafi ta mayar mata yana da kyau su yawaita faɗar wannan Allahumma sur aurat Allah ya rufa musu ya sura tilke musu tsiraicin wa amin rawati ka amintar da tsoro na duk abin da zai tsoratar da ni ya firgita ni ya tayar min da hankali ubangiji subhanahu wata'ala ka ka kawar min da shi ka bani amnu ka bani aminci rawaat jam'u raw'a raw'a ana ana nufin ana nufin al-khawf lamma dhahaba an ibrahim ar-raw'u wa وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ذهب عنه الخوف نعم Allahumma hafazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali Allah ka tsare ni daga gabana ta gabana ta bayana ta dama ta taguna ta sama saboda dukkaninsu hanyoyi ne da za a iya kamma mutum ta gabansa ko ta bayansa ko ta abin nan shayatinul insu wal jin shedan abinda yayi alkawari kenan gaban Allah thumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin bai faɗi sama da kasa ba ba manta ba sama ta nan azabar Allah ta zuwa ƙasa kuma nan ne kasf nan ma azabar Allah ce in Allah ta shi aiko azaba ko aiko ta ta sama ko aiko ta ta ƙasa sauraka shi dan ba zai daita wata sama ba sai da ita ta kasa ta gefe ta sauraka sai kifa dan sama da ƙasa ba manta yi ba ai shaidan shaidan ba kai sa abu ya tuka sanin Allah kawai dai shi ya bauɗe ne kuma da yake bautar Allah tare da mala'iku a gaya masa sanin Allah ya san waye Allah to azabar Allah in ya ga dama zai iya aiko ta ko ina wal huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shay'an fa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana da iko mai iko ne ya aiko muku da azaba ta saman ku ko ta kasan ku ko ya hada rigima a tsakanin ku ta kashe kashe annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يتي أعوذ بوجهك الله كتريم إنا نيمان سألن كده ومن تحت أرجلكم كلكم كأذاب يتي أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا يتي هذه أهوى وانا يفسوكي ni rigima a tsakaninmu a kan kai ka aiko mana azaba ta sama kuta wannan ta tashi gaba daya za ta halaka sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ya aika wa al'ummarsa azaba da za ta gama su gaba ɗaya ta murtsiki irin yadda aka yi wa adawa da samudawa fa hal tara lahum min baqiya akwai saura babu saura to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ya wa al'ummarsa irin wannan Allah ce ya kai ya roki Allah subhanahu wataala kada ya ba mu wani dama ya murtsiki al'ummarsa gaba ɗaya Allah ce ya karba saboda haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta samu wanda zai mulke ta gaba ɗaya ba in an mulke ta a can a can sai ta fita shi in an danne ta nan sai ta bulle ta can ya roki Allah to kakka sanya rigingimu a tsakanin al'umma ta Allah ce a wannan ba za a samu sauraka ubangiji subhanahu wataala ya aiko mutum azaba ta sama ko ta ƙasa mutum nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin an halaka shi وكلا أخذنا بذنبه منهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا akwai wanda Allah subhanahu wataala ya ya aiko masa da tsako duwatsu ta sama masa ruwan duwatsu ta sama mutanen annabi lut alaihi salam ko wanda iskara ce da tsawa ta kashe su mutanen samudawa da adawa akwai mutanen da su kuma ruwa ne kamar fir'auna da mutanansa haka Allah subhanahu wataala yana da rundunarsa ta ko'ina wa ma alamu junuda rabbika illa na Allah ta ko'ina akwai ta shi yasa bawa yake roƙon Allah kada a bullo masa ta waɗannan bangarori da aka zo ƙasa ya ce a'udhu bika bi'azamatika an ughtala min tahti saboda in ku kula nan kawai bai ce wa min tahti ba kamar yadda ya min fauki a ce abin nan min abin nan yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an don duka waɗannan jihad ɗin mutum na iya ɗaukan taka tsantsan wajen ya kula da bayansa ya kula da gabansa ya kula da gefensa da amma ƙasa wani kula da ƙasa yana da wahala shi yasa aka ware ta da ambato cewa uzu bi azamatika kuma san aka ce min an ughtala al-ghila shine a farmaka ta inda baka tsammani san da baka tsammani shine gila ake cewa an yi masa kisan gilla eh war maka tattan ba baka tsammani to in abu ta ƙasa ne wannan ya fi zuwa mutum ta yadda ba ya tsammani to shi ne wake wanda shi ya rawaito hadisin ya fassara an ogutala min tahti ya fassara shi da alkhas shi ne kisfewar ƙasa haɗewar ƙasa kamar yadda Allah ya wa fir'auna fa fasafna bihi wa bidarihi al gabanin wake akwai Jubair ibn Abi Sulaiman wanda shi tabi'i ne shi rawaito hadisin daga abdullahi dan umar ya fassara ita wannan shi wannan wa'an uqtala min tahti da al-takhas ya fassara shi kamar yadda yake cikin eh, littafin ad-da'watul kabir na al-baihaqi da kuma musnad abd ibn humayt sai hadisin karshe a burguje lokaci yayi eh, wa an talq ba zai shiga ba to hadisi ne ma mai rauni <laughs> sallallahu alaihi wa sallam وصحبه وعلى سد الله